Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna akan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗora kan amsar da farfesa Muhammad Faguji Ishaku ya fara amsawa a kan irin auduga da aka inganta shi. Sai kuma wani lokaci akan ƙara da na hudu saboda ita kanta anguriya akwai mai a cikinta to akan iya inganta shi maman. Amma in kana maganan audugan ne sosai waɗannan hanyoyi guda uku su ne ake cewa ingantaccen auduga. Ingantaccen irin auduga shine irin da zai buƙaci taƙaitaccen maganin feshi kuma zai iya jure kansa daga cututtuka ba tare da sai an masa magani da yawa ba sannan kuma yana da zare mai inganci wanda a kasuwan duniya ake buƙatuwa da shi wato abin da yake kawo mana ƙalubale a kasuwan duniya da audugar mu ita ce tsadan da manomanmu suke fuskanta wajen noma ita audugar saboda bukatan abubuwan nan guda uku da ne maganin feshi da kuma maganin cututtuka wannan shi zai sa buhun auduga ya zamana ya yi tsada wa manomin najeriya amma manomin mali ko na, ko, ko burkina faso shi ya same shi da sauƙi saboda shi nasa watakila bai kai wannan tsadan ba wannan shine yanzu gwamnatin tarayya ta dukufa wajen warware wannan matsala sai ɗabaka na ƙarshe shine a nan cikin gida mu kasance muna da kafofin da za a yi amfani da duka auduga yawa yawan audugan da muka noma a nan wajen saboda a buɗe masana'antu na masaku daban-daban wanda aka sani na da domin su wadatar da mu da tufafin da za mu sa a jikinmu da kuma wanda za mu tallata a ƙasashen waje. to wannan dai shine yunkurin da gwamnatin tarayya ta sa ta kirkiro da wata wata ma'aikata ta musamman don farfado da masana'antu sannan kuma sun bullo da wani shiri na yawaita da kuma yada ingantattun iri domin manoma kamar yadda dr madugu ya bayani a ƙarshe waɗannan a dunkule shine yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi wajen dawo da martaban noman auduga domin noman auduga yana da tasiri sosai yakan samo ma ƙasa kuɗaɗen musaya na ƙasashen waje ba kaɗan ba sannan kuma wani amfani ne wanda zai samar wa mutanen ƙasa aikin yi da yawa sosai sosai jawabin jawabinka na ƙarshe dr shu'aibu lokaci ya kawo jiki to ba wani ƙarin da zan yi da ya wuce kawai in ce manomanmu da kuka saurare mu a wannan shiri muna fata za ku ɗauki shawarwari da profesa ya bayar wajen noman rani da kuma wurin kula da neman iri da ya inganta domin ci gaban nomanku na gode To, mu ma mun gode kwarai da gaske da kuka samu lokaci kuka zo. A madadin baƙi na guda biyu Farfesa Ishaku Faguji Muhammad da kuma Dr. Shu'aibu Madugu. dukansu ƙwararru ne a fannin noma kuma a yau mun yi ƙoƙarin fayyace muku musamman ma manoman mu masu saurare mun warware zare da abawa a fannin noman abinci da ma kiwon dabbobi da kuma noman auduga nan gaba idan mun samu lokaci za mu sake gayyatar su domin mu dora daga inda muka tsaya a madadin waɗanda suka tabbatar mun naɗa wannan shiri a faifai benjamin Gawon, da ni madina dauda da na gayyato baƙina kuma muka yi shirin tare da su muke cewa mun gode kuma mu huta lafiya Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku shirin noma tushen arziki yana taya al'ummar musulmi murna fara azumin watan Ramadan Yanzu a madadin bakin namu, Farfesa Muhammad Faguji Ishaku da Dr. Sha'ibu Madugu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin shine uwa uba.